Tun lokacin da ƙasar Rasha ta ƙaddamar da kai hare-hare a kan ƙasar Ukraine, hankulan jama'a suka tashi musamman waɗanda ke da 'ya'ya da 'yan uwa waɗanda ke karatu a ƙasar ta Ukraine saboda rashin sanin halin da za su iya shiga sanadiyar yakin tsakanin kasashen biyu. Dr. Lare Aliyu Tambuwal mahaifiya ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar Ukraine. Tun lokacin da aka ƙara aka nuna mana cewa ga abin da yaran nan suke ciki, muka tashi tsaye irin shawarwarin da muke basu dangane da yanayin da sun ka faɗa mana suke ciki da kuma munan irin ƙoƙarin da za mu yi mu sanar da gwamnati saboda yaran nan ba mun aika su ne ta hannun mu kanmu ba. Akwai uwarsu gwamnatin jiha wadda ta aika su don su je su nemo ilimi a dawo a amfana da su saboda haka babu wani mataki da za mu iya ɗauka ba tare da mun faɗa ma uwarsu ba gwamnati kuma mun shaida ma gwamnati kuma mun yi aiki tare da gwamnati duk irin abin da muke iya samowa bayani game da halin da suke ciki muna sanar da gwamnati sai a zauna a haɗa kai a yi shawarwari tare gaba ɗaya sai aka zo aka zama ɗaya jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya na da ɗalibai da yawan su ya kai saba'in da uku da ke karatu a can ƙasar ta ukraine kuma yanzu haka dukkan ɗaliban a cewar gwamnan jihar aminu da tambuwal an samu nasarar fitar da su daga ukraine zuwa budapest da ke kasar hungary inda daga nan ne ake sara a soma ɗauko su zuwa najeriya mun gode allah ba daɗewa ba na magana da su ta yanar gizo kuma na ga huskokinsu Ah, kuma bayanan da suka yi min suna cikin koshin lafiya kuma sun iso cikin ƙasar hungary ah, suna fest yanzu ah, muna nan muna shirye-shirye tare da gwamnatin tarayya musamman ofishin jakadanci da ke can budapest da ma'aikatar hulɗa da ƙasashen waje na ganin cewa Allah ya ba daɗewa ba an ɗauko su an dawo da su gida cikin ƙoshin lafiya Allah ya Dr. Lare Aliyu ta ce tun lokacin da tashin hankalin ya soma ba sa'a ɗaya da za ta wuce da ba su zanta da su ba har wannan lokacin da suke fatar ganin dawowar su Najeriya lafiya. Daga farko mun samu damuwa, amma kuma cikin tawakkali da Allah mun zauna muka yi haƙuri muna ta addu'o'i zuwa ga Ubangiji Allah muka tashi tsaye har shi mai girma gwamna don ya kwantar muna da hankali ya tara mu gaba ɗaya aka tattauna aka kira yaran nan on Zoom meeting aka tattauna aka gansu live aka yi maganganu da su kuma aka samu mafita shawarwari. Na yi ƙoƙarin kiran wasu daga cikin ɗaliban sai dai sakon da ke fitowa na nuna cewa ba a samun layukansu. Абонент недоступний. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. LifeCell бажає вам гарного дня та позитивного настрою. The subscriber is unavailable. Please call again later. watakila saboda sun baro Ukraine ne ko kuma yanayin hanyar sadarwa. Yanzu dai iyaye na cike da fatar ganin yaran sun dawo hannunsu kafin kuma a shawarta yadda lamarin karatun nasu zai kasance a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.